jama'a salamu alaikum barkanmu da wannan lokaci a ina so in yi magana ne akan abin da ke faruwa wato wannan annoba da ta zo wato coronavirus allah ubangiji ya tsare mu da ita a kamar yadda gwamnati take ta kokari ta ga ta fito da abubuwa saboda jama'a kada su cutu kada abin ne ya shafe su wato abu ne da dole ka jinjina mata kuma dole mu ce haka muke so saboda ita daman gwamnati ko da yaushe ta nuna cewa ta damu da al'ummarta wato ta damu da mutanenta wanda kuma shine fundamental shine na farko wato kare dukiyoyi da kuma rayukan mutane wannan shine wato kowace gwamnati da ya kamata a ce ta duba to alhamdulillahi wannan abu ne mai kyau yadda muka ga gwamnati sun damu yadda ake ta cewa mutane kada a yi kaza kada a fita ga yadda za ka yi a kafafen yada labarai ta ko ina da ina so wani abu ne mai kyau a ina so da Allah da annabi in roƙi gwamnati ko kuma in ba ta wani shawara a matsayina na ɗan Najeriya na cewa da Allah da annabi akwai mutanen da zaka ga wani in ba ya fita ba ba shi da yadda zai yi ya ci da iyalinsa wani in ba ya fita ba yadda zai iya ci da kansa wani yankan farce yake yi wani kaza ga suna ayyuka ne wani sai ya fita kasuwa a ranar sa na zai samu iyalinsa so akwai abu kalubale a nan ta bangaren waɗannan mutane su da Allah da annabi ina roƙon gwamnati kamar yadda a lokacin da ake siyasa ta fito da wani hanya ko kuma in ce na taimakawa mutane na basa rance ta wasu hanyayen wato wasu na'urori da dai sauransu wannan abu ne mai kyau kuma ya taimaki mutane da yawa a lokacin da aka yi wannan taimakawan da aka yi so ina ganin wannan ma lokacin ya kamata gwamnati ta duba wannan kamar da ta ba mutane a rancen ko da ma rancen ne za a iya ba mutane dubu goma goma ne dubu ishirin ishirin ne idan ka ce kada mutum ya fito a sati biyu ka ba shi dubu goma ko dubu ishirin kai ko dubu biyar ne ma zai iya siyan dan wani masararsa dan menene ya dan yi wani kunu da wani tuwo da waye da dai sauransu kaga ka taimaka sosai da sosai so ina kira da gwamnati ina roƙon gwamnati akan do Allah da annabi wannan kafafe da ta bi ta taimakawa mutane a wancan karin ta ba su jari da Allah inda wata hanya da za a yi a ɗan taimaka koyaya ne a ɗan tuttura mutane kuma na san diyar da gwamnati za ta yi ba dole ba ne kowa da kowa ya samu to amma wani lokacin ko da ma rigi ya kai wasu suka samu sai ka ga wanda suka samu din suna tausaya wanda ba samu ba wannan ɗan zaman da za a yi na wani lokaci in ya kasance lalle din za a ce mutane kada su fitar da sauransu to wannan shine yake ba da shawara Allah Ubangiji ya fitar da mu Allah kuma ya kawo mana ɗoki akan wannan abu kuma gwamnati da take wannan ita ma Allah ubangiji ya ta ikon da za ta iya yin wannan shawara ce na bayar Allah ubangiji ya taimake mu gaba ɗaya Allah ya kare mu gaba ɗaya na gode